Masu sauraron mu Assalamu alaikum kuma bar mu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin na mu tattauna. Kamar yadda aka saba, ga sharar fagen shirin daga gogon naku, El Hikaya, da yadda ta kaya a Najeriya a mako mai shuɗewa. Mohammed Yusuf, I want to tell you clearly. Sanata Alimadu Sharif ke ta kansa daga alaka da marigayi shugaban jama'atu Ali Sunna Lidawat wal Jihad Muhammad Yusuf. Wallahi ban taba ga Muhammad Yusuf ba sanda soja suka kama shi suka kai shi ofis nasu. PDP ta sauya matsayi inda ta wanke mukaddashin gwamnan Adamawa Umaru Fintiri. Za mu lashe kowane unit a Adamawa insha Allah. Kakakin majalisar dokokin Gombe Inuwa Garba ya yi nam da wanke Fintirar. An yi vindicating din wannan rumo da yake yawo dan ana jin tsoron speaker za su cire gwamnoni domin su hau wannan kujera din. Yayin da masu aniyar takara ke ƙara bayyana a dawa, sanata Hadi Sirika ya ce Janar Buhari zai sake takarar. Da babbar murya zai tsaya zaɓe idan Allah ya kai mu biyar. Adamu Maina Waziri ya yi alwashin amfani da ƙuwarsa wajen mai da yobe lemar PDP. Astagfirullahi ni na yi imani in ni ne gwamnan jihar Yobe ba za a samu wannan rashin zaman lafiyan ba. Yau Asabar ɗin nan jirgin farko na alazan Najeriya zai keta zo zuwa Saudi Arabia daga dutse jihar Jigawa. Nasiru da Maili Kaya, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Brasília. Haka, yanzu bari mu nufi zaurenmu na tattaunawa. Kamar yadda aka sani dai, zauren ya sauka Baucin Yakuba, inda wakilin Abdulwahab Muhammad ke jagorantar wata tattaunawa kan muhimmancin shigar mata siyasa, don a amfana da irin salansa na kawo zaman lafiya cikin al'umma. Ga dai Abdulwahab Muhammad. Za mu ji bayani daga wajen Mrs. Malta. Maza sun yi shugabanci, ba mu ga abu mai yawan da suka kulla mana ba muna so mata su yi don in ka je kasan waje yanzu argentina ne germany ko ina yanzu yayin mata ake yi su zama shugabanci kauyanci na ce namiji yana shugabanci saboda haka mata muna wayar da kansu mu fito mu shiga siyasa a zabe mu mu ma mu zabi junanmu muna kuma fadakar da kan mata akan ya kamata a sa 'ya'ya a makaranta wanda ta fita a makaranta wanda bata samu ta ci gaba ba ta koma akwai adult education ta je ta yi makaranta domin ilimi yana ciki abun da zai taimake ta in tana shugabanci yanzu honorable commissioner inda an ce bata da ilimi ai ko an zaunar da ita nan ba abin da za ta yi so muna so mata a sa ya'ya mata a makaranta magana aure mu ne yana da kyau ba mu hana ba amma a sa mata su je makaranta ranan na gaya ma wasu nace kun ce ya'yanku ba za su je makaranta ba wai akwai iskanci nace ga su na yanzu ku je wurin kwadago. duk a hanya su ne yan matan ne a wurin in kun je wurin talla yan matan ne na ce to me yasa makaranta ba za su iya yi ba ya kamata a sa mata a makaranta na biye da wannan mun koya musu dole su yi kasuwanci wato income generating in ba kuɗi ba za ka yin siyasan ba rashin kuɗi yana cikin abin da ya karar da sai jibrin lokacin da ta nemi sayawa a takarar shugaban kasa inda akwai kuɗin da zai taimake ta kuma mata kuma yawanci ba fita an goya mata baya ba so da kuɗi da ilimi da kuma save esteem shine abubuwan da muke fadakar da mata su samu don su samu su yi takara su yi shugabanci in mace tana shugabanci kam yanzu ba haka tambaye kwamishina maganan maganan talauci ma ya gudu a gidanta ko ba haka ba ya gudu a gidanta yanzu gashi ya yanta kadan fallasar da wani abu in mace tana da masayi a gwamnati tana da iliminta tana siyasa talauci babu eh, to za mu sake dawa gare ki amma yanzu ganin dai cewar a eh, ku eh, masu kula da harkoki ko kuma haƙƙin mata ba ma mata ba jama'a a ƙasa ƙungiyar ku mai zaman kai to bisa ga irin bincike da ku kuke gudanarwa shin a menene yake hana matan nan samun wa'annan abubuwa kamar yadda ita hukumar da kai suka yi magana to akwai abubuwa da yawa kamar na farko kamar addini yawanci da yake muna arewacin Najeriya mu addinanmu sun koya mana cewa mu zauna gefe ɗaya da yake mu koya mana aka yi ba mu mun karanta ba ne muna da kuma al'ada kuma shine mai karfi sosai da yake sa mata yawanci in za su fito sai a ce musu al'adarmu kaza kaza mata ba a ganin su ba a kawai sai su su zauna a gida su yi ta reno ko su zauna a gida su yi ta lura da gida.

yana ɗaya daga cikin abin da yake sa mata ba sa so fito da kansu waje don ba a ba su wannan goyon bayan da ya kamata su samu kamar inda ta faɗa shi kuɗi wani abu ne da shi ma babba ne in mace batta da wannan babu wannan self esteem din batta da abun batarwa ba abun da za ta je ta ba fati ta ba kaza shi ma yana sa mata su yi baya su ja baya ba sa so su fito sannan kuma muna da mutane mu da kanmu ma karan kanmu ba mu san inda muke muka nufa ba za ka samu mace tana so ta fito amma bata da wannan self esteem din amma in ka samu mace an gaya mata shine yazo ilimi kamar inda ta faɗa ɗazu ilimi yana da kyau mace ta sami ilimi yana da kyau kuma al'adunmu mu sami ubangidanmu su koya mana mu ma inda za mu yi mu fito mu ma mu samu a dama da mu a cikin harkokin zaɓe. to uh, malam al'amin muhammad ka dai ji abin da matan nan suka faɗa kuma kai ɗin nan ɗan jarida ne mai zuwa ka tambaya ka yi bincike a kan irin matsalolin mata mai yiwa ga irin abubuwan da ka ji da kuma abin da kake yi za ka ƙara haske a kan wannan al'amari wato gaskiya a wannan bangare na duniya abinda aka ɗauki mata wasu ababe ne da ake ado da su a gida ba wai kawai suna da wani amfani a cikin al'umma ba ana ado da su ne a gida kawai in ka gama duk abubuwan ka a gida ka koma ka same su a waje ka koma gida ka same su wanda kuma akwai abubuwa da dama da mata za su iya yi wajen gina al'umma sai dai akwai matsaloli da yawa da nake lura da su na farko kamar yadda mai magana ta baya ta faɗa akwai maganan al'adunmu akwai al'adunmu da yawa da muka gaje su daga kakanni da sauransu cewa abu kaza mace ba ta yi abu kaza mace ba ta yi to kuma ba wai a karatu ya zo ko kuma wahayi aka yi aka ce hakan ba a la'alla su a zamaninsu da yadda zamaninsu ya zo iya wannan tunanin ne wanda ya kamata cewa mu kuma a zamaninmu a duba a gani menene zamanin mu ya zo da shi menene za a iya yi to shine har kullum abin da ni na fahimta ba a lura da shi kuma akwai jahilci gaskiya jahilci shine ita kanta macen yadda ta zo ta ga ta a cikin al'umma sai ta yi kokari ta tafi a hakan ba za ta buɗe kwakwalwarta ta yi tunanin mm, menene ya kamata na yi ne in taimaki wannan al'umma akwai wannan matsalar kuma ko da yanzu godiya ga allah ana samun mata suna shiga makaranta ana kai su makaranta sosai sabanin yadda yake a baya kamar kwamishinan na mata eh. ita ma lauya ce ko kwarai da gaske to a baya ina tuna lokacin da muka yi makaranta mu maza a ajinmu bai wuce mata guda uku bane in ban manta ba wanda yanzu ba haka yake ba yanzu in ma ba a yi sa'a ba matan sun fi yawa a wajen maza na gaba kuma shine su kansu matan gaskiya ba su da haɗin kai rashin haɗin kai yana musu cikas a ci gabansu inda matan najeriya za su haɗa kansu wallahi su za su ce ga wanda zai zama wane a waje kaza saboda suna da yawa in za su haɗa kan nasu su yi kowa su zai nema ceto wajen su zai nema alfarma ba ma mace ba namijin ma sai ya je wajen su ya nemi alfarma to amma sun kasa haɗa kansu saboda watakila akwai eh, abin da ake cewa wai kishi kumallon mata eh, kishi ba a yi da hukun a kan namiji eh. sai kuma a koma ana yi a tsakani ko da yake gaskiya yanzu akwai kungiyoyi da suka taso wanda suna faɗakar da kan mata sosai kuma alhamdulillah ana samun eh, ci gaba ka zo akwai wanda za su mana ƙarin bayani akan ƙungiyoyin ko suna samuwa ko ba samuwa amma yanzu akwai abubuwan da aka yi magana an ce al'ada gashi kuma an ce zamaninmu na yanzu daban da na da yauwa to a tare da mu na Allah ya sa akwai wanda ta ga jiya ta shiga shekarun jiya yau ma ana dama da ita shin yaya zamanin ku nan ke wanda yake ke nan dukanmu a nan sai dai mu ce ki ne gashi muna dama kina dama a tadin shin yaya za ki mana bayani da yanda renon ku yake na da da na yanzu lallai sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ci gaban wannan tattaunawar. To da wannan waƙa ta shawarar abu na gaba muka zo babin sauraron jawabai daga dattawan arewacin Najeriya game da hanya mafi dacewa ta ceto arewar daga matsalar tsaro da zama daular Elkarazibi. Yau dattawan da za su sake yi wa ‘yan arewa jawabai su ne ambasada Yahaya Kwandi daga jihar Filatan Najeriya, sai kuma kashi na biyu na jawabin Dr. Harold Daniel, ƙwararren likita ɗan Najeriya mai zama a nan Amurka, wanda aka tuntuɓa wato kwanzaltan Da farko dai ga ambasada Yahaya Kwandi. Salamu alaikum, lokaci ya yi da ya kamata mu mutanen arewa mu yi tunanin abin da ke faruwa da mu a yau. da abin da muka gada da abin kuma muke so mu bar wa domin arewan da muka sani ba ita ce muke ciki ba a yanzu ba a san yadda aka yi aka shige mu ba mu ba mu san bambancin da ke faruwa a yanzu ba ya kamata a ci gaba ne na taɓa gaya muku cewa ko da sardauna da zai dawo inda mamaci na dawowa da ba zai ji daɗi abin da ya gina muke rushewa ba me ya haɗa mu da wani cewa wani ba kuni daban ne wani kuma bahaushe daban kuma ma an rude ba a san halin da ake ciki ba mun bar baki sun shiga cikinmu sun rarraba mu to abin da ake so a yi mana kenan arewa mu nan ba ji kuɗi ba an gashi ba jari bayar gami mutumin tsura mutumin goza galibi abokanin wasa ne idan ka duba abokanin wasanmu ne idan ka duba abubuwan da muke idan saddauna zai taho wani gari za ka ga ya yi wasa da wannan ya yi wasa da wannan ba wani ɗan arewa a lokacin da zai ce ni ana kyamana na sani mutanenmu na da na siyasa irin su js taka marigayi irin su lab irin su mr law irin su moses Ruan. wallahi a lokacin duk abubuwan da za a yi a siyasa amma an dawo ana nan tare na taba gaya muku cewa mudin nan da ka kowa yana takama shi ɗan arewa ne kawai ni ɗan arewa ne wannan ma dan arewa ne in za ka yi magana za ka ga kowa in mun fito waje babu sunan da za ka nuna don a darginta ka kamar a ce maka ɗan arewa a yama naudana na tuna lokacin da aka yi ko mutane kudu har fushi suke yi mun ce wi naudana mu yan arewa domin abin takama ne a lokacin ba wanda ya nuna mana bambanci addini nan yanzu ka dubi borno za ka da akwai wani tudu ina can ina ba ana jira na DO kura babban DO mu muka ba su fili mission suka gina babban makaranta da wurin zaman muka na tuna ina Kano in za ka shiga sabon gari akwai fili da aka ɗiba aka ba mu san suna zaune babban makarantar 'yan matan arewa a Kano Rinki amma na mission ne sai Louis ake kiransa kuma idan da za ka duba za ka ga tufafin sarakunan da ke arewa da waɗanda dama can suna da wani yana da sanda mai tsari sanda wani mai jan sanda wani daga baya don a zama ɗaya aka ta darganta wasu waɗanda dama su ba a ma ce musu sarakuna na yanka aka ba su sanda don a zauna ɗaya ba a gara nan nan an ketare shi yanzu abin ya ɓace har kuma sarki a arewa mai girma har an ba shi sanda na biyu ko na ɗaya zai sai je yanka wani gashin gashin tura ko gashin damisa ya lillike a jikinsa don kada a ce ya sa rauni ina roƙon ubangiji allah ya kawo fahimta ga mutanen arewa da kiristocinmu da musulminmu da waɗanda ma ba su addini domin kowa zai je da ban ubangiji a yi masa shari'a shi kaɗai. Salamu alaikum. Sai kuma kashi na biyu na jawabin Dr. Harold Daniel. In ba mu gina ƙasanmu ba, in mun shiga cikin wahala kamar yadda muke ciki yanzu, ko kuma an sami cuta gashi mutanen Liberia suna da Ebola suna shan wahala. Mutanen Amerika sun je sun zare mutanensu daga can, sun ba su magani sun warke sun koma gidajensu. mutanen liberia da su sierra leone har yanzu suna cikin wahala ba wai ba a son a taimake su ba ne amma in baka taimake kanka ba kafin wani ya zo ya taimake ka za ka sami matsala da yawa najeriya muna da kuɗi muna da masu ilimi amma wannan bambancin da muke nunawa kan addini shine yake bata mana ƙasa in kuma mun je mu samu matsala ba mu iya taimakon kanmu sai kuma mu je mu nemi waɗansu su je su taimake mu ba wai sun fi mu yawa ba ba wai sun fi mu ilimi ba ba ma wai sun fi mu kuɗin ba ne kawai don dai mun ƙi mu haɗa bakinmu mu haɗa hannunmu mu manta da waɗannan abubuwan da ake gaya mana cewa a in kai musulmi ne ya kamata ka yi kaza in kai krista ne ya kamata ka yi kaza kamar yadda na ce da fari waɗannan addinin koya mana aka yi waɗanda suka koya mana su suna cikin zaman lafiya mu mun koyi wannan addinin daga wajen su muna son mu nuna duniya cewa mun fi bin addini akan ko akan ko waɗanda ma suka kawo mana addini so ni abin da nake son roƙi yan uwana yan arewa shine mu kwantar da hankalinmu addininmu ya kamata mu ya sa mu zama mutanen kirki ba wanda za mu je muna faɗa da junanmu ba ba wanda zai ce mana muna abin kirki a duniyan nan in dai mun ƙi mu gyara ƙasanmu mun ci gaba da wannan tashin hankali a kowane lokaci za a ji a <laughs> kirista sun yi kaza ko kuma musulmi sun yi kaza wannan ba abin da ya kamata muna yi ba ne mu abin da ya kamata ya dame mu shine yadda za mu haɗa kanmu mu gina mu. akwai 'yan arewacin najeriya da yawa da suka bar najeriya domin su ba su son tashin hankali ni ma yanzu ba a <laughs> najeriya nike ba amma in dai sona ne a Najeriya zan zauna a Najeriya zan yi abin da nike yi a nan a Amerika a Najeriya zan mutu amma ba na son tashin hankali ba kuma wanda yake son tashin hankalin duk 'yan arewan da na sani a nan da musulmin da krista in mun yi taɗi duk kowa baya son wannan tashin hankalin da muke yi to ni kiran da nike yi da cewa shi ne mu haɗa hannunmu tare mu gina ƙasanmu in za ka yi addininka ka yi addininka ya kamata addininka ma ya nuna cewa kai kafi wancan nuna imani kai kafi wancan sa kwazo a gina ƙasan ba dai ka je ka lalata abin da shi yake so ya gina ba wannan ba haka bane za mu ci gaba a mu to yan uwana zan tsaya dai a nan yau na fata za ku ji kiran da nike yi na gode Direct from Washington. Da jawabai daga dattawan arewacin Najeriya muka kammala shirin namu mu tattauna na wannan jikon sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya.